shekara bakwai wata daidai ne da uku ga watan takwas miliyariya biyar allah maɗaukakin sarki ya sake kaddara komu a wannan lokaci da muke karatu wannan littafi mai albarka shirkul muslim min alkarin kitabi wa sunna da ƙwabilar shek a doktor sa'id bin wahab al-qahtani allah madaukakin sarki ya cikin shiga fata mishi a zaman mu ta ƙarshe mun a ƙarshen magana da malayi akan addu'o'i na buɗe sallah mun karanta na ƙarshe a zaman da muka yi na ƙarshe a yau za mu tashi a fasali na goma sha bakwai shi ne du'a rukuri addu'o'i da ake yi a yayin da mutum ke cikin ruku lokacin da mutum ya yi ruku akwai addu'o'i da shari'a ta sunanta masa da addu'ar nan kuma ba nau'i ne ba ne an samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nau'uka mabambanta na addu'o'i da ake a yayin kurkuru shi ne malam ya mana fasali zai mana bayanin waɗannan addu'o'i addu'a ta farko da malam ya kawo yace subhana rabbiyal azim ثلاث مرات فضل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سهو a lokacin da mutum ya yi ruku ana bukatar ya faɗi wannan wannan addu'a kamar da ya tabbata daga sahabi Hudayfa bin Yaman sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam Muslim ya fitar da hadisin Imam Abu Dawud ya fitar Imam Ahmad ibn Hanbal imam al-tirmidhi rahimahullahu ta'ala imam ibn majah Allah madaukakin sarki ya ji kansu da wajen sun fitar da wannan hadisin a tsayi halin da farsu cewa daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a ruku'u yana fatan subhana rabbiyal azim wannan addu'a kamar da muka ji tsarkake Allah ne madaukakin sarki ke ce subhana rabbi ay unazzihu rabbi ina tsarkake ubangiji na an kulle aibin aw naqsin ina tsarkake ubangiji na daga kowane irin aibi da kuma kowace irin nakasa babban malamin musulunci ibn al-asir yace ma'anan at-tasbihu shine at-tanzih wa at-taqdis aka ce tasbihi shine tsarkake Allah madaukakin sarki da kuma kore ma Allah madaukakin sarki dukkan wani nau'i na aibi ko na ƙasa akwai banci tsakanin التسبيح da التقدير suka ce at-tasbihu shine kore ma Allah dukkan wani nau'i na aibi ko na ƙasa, at-taqdisu shine tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki dukkan wani sifa ta kamala shi yasa mala'iku suka yi amfani da kalmomin duka biyu kamar da Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin suratul baqara wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamu Allah ce ka ambata musu lokacin da ubangijinka ya faɗa mala'iku cewa lallai tabbas zai sanya wani jagora wani shugaba a bayan ƙasa haka usman wasu ka fassara ranar khalifa a nan sai mala'iku suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu za ka sanya a bayan ƙasa wanda za su zo su yi taɓarna su ta zubar da jini ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك bayan ga mu kuma koda yaushe muna kokarin muna maka tasbihi mana muna kore duk wata sifa ta na ƙasa da aini daga gare ka muna godiya zuwa gare ka wa nuqaddisu laka ko muna tabbatar maka dukkan wata sifa ta kamala ta cika an gani to amma malama suka to amma kalmomin suna cikin kalmomin da malamai suke cewa idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a kowanne daga cikinsu in yazo shi kadai to yana daukan ma'anan duka biyu in kalman tasbihi yazo shi kadai a nafsi yana daukan ma'anan tsarkake kore ma Allah dukkan wani nau'i na nakasa da aibi da kuma tabbatar mishi dukkan wani nau'i na ne na kamala haka ma kalmar tafdis ya zo shi kadai haka yake dauka amma suka zo tare to kowace kuma sai ci gashin kanshi an gane to lokacin da mutum yayi ruku'u yace subhana rabbi to ga duka ma'anar biyu kenan ya tabbatar ma Allah dukkan wani sifa ta kamala dukkan wani sifa ta cika sannan kuma yana kore ma Allah madaukakin sarki dukkan wata sifa ta na kasa da aini zuwa ga Allah ga Allah madaukakin sarki ce subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na al-azim Wannan ka ce ma'anar shi ai al-mawsuf bi kulli sifati kamalin li'annahu al-mustahiq lit-ta'zim al-mutlaq ai Allah madaukakin sarki shine wanda ya siffanta daga duk da dukkan wata sifa ta kamala so dama Allah madaukakin sarki shi ya fi cancanta da a siffanta shi da girma girman da ko ba shi da gaini yasa shi Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi Allah madaukakin sarki ya jikan shi gafarta mishi yake ce ma'anan al-azim ay kamilul asma was sifat kathirul ihsan wal khairat yace ma'anan al ay mai cikakkun sunaye da siffofi mai yawaita kyautatawa da kuma alkhairi yace shine ma'anan al wanda sunayensa da siffofinsa suka cika wajen kamala da cika sannan kuma Allah madaukakin sarki mai yawan kyauta ne ko mai yawan alkhairi wannan shine yabo da kake ma Allah madaukakin sarki a lokacin da ka sa kai kai ruku kake ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim salasa marrat mafi karanci shine mutum ya maimaita su uku shine mafi karanci an gani ba a yi kasa da uku wanda ya kasa da uku ruku'unsa ba ta cika ba an gani ko ba ba mutum zai ne kamar yana koran kaza ba wani za ka yana kenan. ya gama a fada za ka yi tunda ai larabci ne ku. dole ka furta shi yadda zai ba zai zama ma'anar ta fita subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a gane ku Allah ya karɓi sarki ya samu dashi wannan shine abu na farko da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan abin addu'a ta biyu shine faɗin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي da addu'a ta tabbata daga annai muhammad sallallahu ta hanyar na na aisha allah maɗaukakin ya a gare ta da kuma akwai ruwaya da ya tabbata daga abdullahi da mas'ud allah madaukake sarki ya kare da a gare shi ruwaya na na aisha wanda ke cikin sahih bukhari wanda shine hadisi na 794 na na aisha allah madaukake sarki ya kare da a gare ta take cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك Allahumma kfirli ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a ruku'unsa da sujadansa da ruku'u da sujada duka yana faɗin wannan addu'a subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a ruku'u kuma yana faɗa a sujada duka biyu yana karanta wannan wannan addu'a ah, a ta ruwaya still daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wannan imam bukhari yadda a cikin kitabun tafsir babu da ke magana akan tafsirin suratul asr za tafsirin suratul nasr afwan shine hadisi na 4967 yana aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لأن عشان تكتشوا كل أكا سوكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء نصر الله والفتح to tun daga lokacin har ya bar duniya duk sallar su ya faru wannan addu'a din subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfir ce tun da aka saukar masa da idza a nasrullahi wal Fatih, to har ya bar duniya yana faɗin wannan wannan kalma ya hamsa an gane a cikin sahih muslim har ila yau daga dana isha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta hadisi na 216 a cikin sahih muslim imam muslim yake cewa ah, na nashi Allah madaukakin sarki ya ƙara da a gari su yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن na na ce manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yawaita faɗa a cikin ruku'unsa da sujadarsa yana yawaitawa yana yawaita karanta wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma sai ta ce ya ta'awwalul qur'an yana kokarin yin aiki ne da abin da yazo a cikin alqur'ani so da Allah ce mishi a ƙarshen suratul nasr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ko kai tsarkake kai tsarkake sunan ubangiji tare da godiya zuwa gare shi kuma ka nemi gafaran shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki da wannan umarni da Allah ya bashi a ƙarshen suratul nasr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sallan sai yake yawaita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli kaga aiki da umarnin kenan ko mhm. nana ta ce tun da aka saukar masa yana yin wannan saboda yana kokarin aiki da wannan umarni da Allah madaukakin sarki ya ya masa a cikin suratu an-nasr Allah madaukakin sarki ya samu dace ah, Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya gare da a gare shi an rawaito daga gare shi hadisi yana cikin ah, sai muslim har ila yau yake cewa lamma unzila ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idza jaa nasrullahi wal fath kana yukthiru idza qara'aha wa raka'a an yaqula subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li innaka antat tawwabur rahim thalathan abdullahi ibn mas'ud yake annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun da Allah maɗaukakin sarki ya saukar masa da idza jaa nasrullahi wal fath yace tun da Allah ya saukar masa da wannan sura tun da Allah ya saukar masa da wannan sura sai manzo Allah sallallahu alaihi kasance Inda ya harbe zai yi sallah to a ruku'in sa yana faɗin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim so uku yake faɗa mana shi ma ba so nawa ba so ɗaya ba shi ma so wannan imamu ahmad ma ya fitar da shi imamu abu ala ya fitar ah, shek muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah wannan hadisi ne wanda yake ingantacce a cikin silsilatul hadisi sahiha nasa an gani to haka shi ma wannan din a ruku'un shi ma so nawa ke fara so uku game da abdullahi dan masud nan masud radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yayi bayani kuma kaga wayan abdullahi dan masud yana annabi sallallahu alaihi yana kara da cewa innaka antat tawwabur rahim subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا شيما سوء أغاني to mecece ma'anar wannan wannan addu'a kamar da muka faɗa subhanaka allahumma kamar da muka yi bayani dazu tsarkake Allah da ko tabbatar ma Allah dukkan wata sifa ta kamala da kore ma Allah madaukakin sarki dukkan wata sifa ta nagasa a da kore ma Allah madaukakin sarki dukkan wata sifa ta nagasa rabbana wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijinmu wa bihamdika da kuma godiya zuwa gare ka ya Allah madaukakin sarki sai ka ce Allahumma firli ya Allah ubangijina ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu innaka antat tawwabur rahim so da lalle ya Allah kai kai ne at-tawwab mai karfan tuba ar-rahim kuma mai tausayi da jin kan bayi an gane ku subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika da godiya zuwa gare ka allahumma firli ya Allah ka gafarta mu innaka antat tawwabur rahim lallai kai ya Allah mai karfan tuba ne kuma arrahimu ne kuma kai mai tausayi ne mai jin kan bayin ka ne an fahimta ku haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a cikin rukunsa da kuma sujadansa duka yana faɗa yana faɗa a ruku'u kuma yana faɗa a cikin sujadansa Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na uku da mala ya kawo shine faɗin wannan addu'a subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh سبوح قدوس رب الملائكة والروح النبي صلى الله yana wannan addu'a shi ita ma wannan addu'a annabi sallallahu yana yi a ruku'u kuma yana yi a sujada an yana yi a ruku'u kuma yana yi a sujada kamar da ya tabbata daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta kamar da Imam Abu Dawud da imam muslim uh, duka suka rawaito da imam ahmad ibn hanbal Allah madaukakin sarki ya ji gansu duka sun rawaito daga rana isha Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta a riwayar imam muslim daga mufarrid bin abdullah bin shikhir mufarrid bin abdullah ya daga cikin almajiran na na aisha Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta mutar yake cewa anna aisha ta radiyallahu anha nabba'athu yace lallai na aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta ta sanar da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fada a cikin ruku'unsa da kuma cikin sujadansa yana faɗin subuhun kudusun رب الملائكة والروح سبوع قدوس رب الملائكة والروح ها سبوح قدوس رب الملائكة والروح حكى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى يروي حديث نقل لتمانين دبقوا أتكين صحيح مسلم الوان الإمام أحمد ibn hanbal rahimahullahu ta'ala ya rawaito shi hadisi na 25666 daga nana aisha har ila take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh na na aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada a cikin rukunsa da kuma cikin sujadansa yana faɗin subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh so uku an gane ku kaga subhana rabbil azim so uku سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي انك انت التواب الرحيم شيما سونا سو اكو شيما سبوح قدوس رب الملائكه والروح شيما سونا so uku an gane imam abu dawud shi ma a cikin uh, aka ya rawaito hadisi na 872 shi muhammad bin albani a cikin sahihu sunan abu dawud wannan hadisi ne wanda shi ma inganta shi ma daga nana aisha allah ta'ala anha wa abaha duka suka fitar da wannan wannan hadisi an gane saka wannan yana daga cikin addu'o'i shi ma da ake a cikin ruku'u kuma ana yi a cikin sujada wadda za mu zo gani mana shi ya sake kawo su a cikin addu'o'i da ake a sujada shi ma ana yi ne so uku ma'anar addu'ar ma'anar subuhan kudus malam da ke ma'anar subuhun ai al-mubarra wal munazza an al-naqa'is wa shariki wa kullu ma la yaliqu bihi sallallahu alaihi wasallam ma'anar subuhun ai wanda ya tsarkaka ya kukuta daga dukkan wani nau'i na nakasa, daga ya kasance yana da abokin tarayya kuma ya tsarkaka daga dukkan wani abu da bai dace da shi ba madaukakin sarki cewa nan subuh wanda ya riga ya tsarkakan abin shi قدوس أي المطهر من كل ما لا يليق به جل وعلا shine wanda aka tabbatar masa dukkan wani abu da ya dace da shi kuma a kore masa duk wani abu da bai dace da shi li'annahu yusaffahu wa yuqaddasu wa huwa al-mustahiq li dhalika so da shi Allah madaukakin sarki ana yi mata masa tasbihi ana yi mata masa takdisi kuma shine yafi kowa cancanta da hakan ba wani wanda ya cancanta da wannan in ba shi ba Allah maɗaukakin sarki yasa imam al-qadi Allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi haka ya fassara wannan kalmomi sana rabbul mala'ika Allah maɗaukakin sarki shine ubangijin mala'iku shi ya halice su shi ya mallake su shi yake ba su umarni ya sa su kuma shi yake hana su ba za su yi ba sai an ce su yi ba za su hannu ba sai an ce su bari an gani wa ruh ay jibril malaika jibril shine ar-ruh an gani ku kamar da Allah madaukakin sarki wa nazarin malaikatu wa fi fiha ku bi idni rabbihim min kulli amr cikin suratu suratul qadar ko haka ar-ruh shine malaika malaika jibril to mala'ika jibril shi ma mala'ika ne ko kuma an ce rabbul mala'ikati kuma ta ka ce me wa ruh aka kebance shi duk da cewa shi ma mala'ika ne kace saboda matsayinsa da girmansa da matsayinsa a wajen Allah da kuma matsayinsa a wajen mala'iku din an gane ko duk mala'iku babu mala'ikan da ya kai mala'ika jibril girma babu wanda ya kai shi girma kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ku ce mala'ika jibril ya fi dukkan sauran mala'iku girma kuma mazalla Allah sallallahu alaihi ya ganshi da asalin siffansa ta mala'ika yana da fuka-fuki guda 600 kuma kowane fuka-fuki guda ɗaya inda zai buɗe shi sai ya rufe sararin samaniya gaba da kuma guda 600 to kwatanta ya girbin nashi ya? ya? to kuma ka isa kwakwalonka ya ce kwatanta girman wanda ya halike shi eh Allah madaukakin sarki ya samu dace shi sa da aka faɗi mala'iku kuma sai aka keɓance shi mala'ika jibril shi kadai an ce su subuhun sun rabbul mala'ikati kuma sai aka ce me wa ubangijin mala'iku kuma ubangijin mala'ika jibril alaihi salatu wassalam to wannan yake nuna yana tabbatar cewa lallai ashe akwai Allah madaukakin sarki yana da wasu halittu waɗanda sunan su mala'iku ha kuma Allah madaukakin sarki shi ya halice su shi yake sa su shi yake hana su shi yake sarrafa al'amuran su bayi ne na Allah madaukakin sarki a gani bayi ne na Allah madaukakin sarki kuma dole a matsayin mutum musulmi dole ya imani da wannan in bai imani da hakan ba musuluncinsa akwai akwai matsala Allah maɗaukakin sarki da ta da addu'a ta uku da mala ya kawo daga cikin addu'o'i da ake a cikin ruku'u wala ta shine fadin Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi وعصبي وما استقلت به قدمي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي ولكن أكبر عن النبي صلى الله عليه wa alihi wa sallama yake yin su a cikin rukuninsa. ya tabbata hadisin da ya samu asali daga sai na ali Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda imam muslim ya roto imam ibn huzaima ya roto a cikin sahih littafinsa imam ibn shibban shi ma rubu a cikin littafinsa duka daga sai na ali allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi sai na ali allah maɗaukakin sarki ya ƙare da a gare shi ke cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم wa ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي wa وما استقلت به قدمي لله رب العالمين wannan shine riwayar ibn hibban da galib da qari lillahi rabbil alamin haka riwayar da imam ibn khuzaimah ya rubuta shi ma ko wannan qari lillahi rabbil alamin a gane ku amma a ruwayar da imam muslim ya rawaito babu wannan tare shi ko malam ya kawo mana ruwayar imam muslim ne rahimahullahu ta'ala wannan haka aka rawaito wannan addu'a daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, mutum lokacin da mutum ma'anan addu'a ita ce Allahumma laka raka'atu ya Allah ruku'in da na yi nan na yi maka ne ya Allah kai kaɗai shi yasa lakaɗin ya zo kafin raka'atu a larabci za a iya ce Allahumma raka'atu laka ya halatta kuma ma'anar da fita ya Allah na yi ruku'u ne maka to amma ka'idan larabci in raka'atu ya zo kafin laka to za iya samu wawul aqaf wani ya shiga ciki za ka iya ce Allahumma raka'atu laka wali fulan bala ya Allah na yi ruku'u maka da wani zai iya yiwa amma da laka ya fara zuwa kafin raka'atu ba yadda za a ce a sai da wani kuma ba yadda za a yi wani wawon yanzu so da ƙara tabbatar da cewa ruku'u ba wani mai rago a cikin sewa sai Allah shi sa lakan ya fara zuwa kafin mai raka'atu kamar faɗin iyaka na abu ne da kuma wa iyaka nasta'in a in kace ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka ma'anan duka iri ɗaya amma in iyyakan ya zo bayan na'budu to za a iya samun wawul aqaf wani ya samu kaso cikin ibada shi yasa ka fara gabatar da iyyaka kafin na'budu aka saki gabatar da iyyaka kafin me nasta'in saboda a tabbatar maka cewa ibadan na Allah ne shi kadai ba wani mai rabuwa to haka ne irin wannan uslubi ce laka tuku raka'atu ruku'in nayi maka ne kai kadai ya Allah madaukakin sarki kai kadai walaka aslamtu kuma gare ka kadai na miƙa wuya kai kadai na miƙa wuya zuwa gare ka khasha'a laka sam'i jina ya kankanta zuwa gare ka ha ban yadda in saurari wani abu ba sai abin da kai yadda in saurara wa bakwari ido ida ganina ya kankanta zuwa gare ka ban yadda in ga komai ba sai abin da ka yadda in gani wa muhi haka farkon jikina gaba ɗaya ya kankanta zuwa gare ka wa azami da kashin jikina wa azami da tsatsona gaba daya ya kankanta zuwa gare ka wa mastaqallat bihi qadami da dukkai da duk wani abu da kafafuna ya rike shi da yana tsaye ne sanadiyan kafafuna suna ƙasa ya Allah gaba dai sun kankanta zuwa gare ka gaba dai sun kankantar da kansu zuwa gare ka ya Allah madaukakin sarki an gani ka kalmomi ne na nuna kaskanci da nuna buƙatuwa, da nuna cewa kai ba komai ba ne a gaban Allah madaukakin sarki an fahimta ku wannan yana daga cikin addu'o'i kaga muka ga rabu yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kankantar da kansa yake kuma koya mana kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki ha Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu فجعل سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ita wannan addu'a so daya annabi sallallahu alaihi yake karantawa yana cikin ruku'u ko su ko ko ko sujada in mutun yayi sama da daya ya halatta amma kuma in yayi dai bai laifi an gane ku sabanin wancan da muka karanta a baya kaga specify annabi sallallahu alaihi bayan kasa da uku bayan subhana rabbil azim so daya bayan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli so daya bayan subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh so daya su wayannan mafi karanci yana yin so uku uku an gani amma wannan ya halatta mutum yi so daya kuma ya sama da da eh, babu laifi insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala anan za zamu da sa'ayan Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu wanda ya kawo ko mu shiga magana akan addu'an dagowa daga ruku a wannan muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi ajizanci ne da karancin ilimi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo da ya sada da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na'am alaikum na'am eh arku na eh eh a shirumce da sujada eh eh eh ba e, e. E, zo kai shigowa eh wannan na ai mu zo sujada gobe yanzu muna rukuku ne Eh. shi ma za mu zo kai shi aiwa mu gama addu'o'in ba akwai saura da mala ya kawo kuma mun yi sai mu karanta na wancan matsala insha Allah ta yake cewa za a iya yin addu'o'in duka a ruku a lokaci da? a'a ba a haɗa su duka a lokaci da. sai dai wannan da ruku'in sallar raka a farko ka karanta wannan ruku'i na raka'a na biyu ka karanta wancan ta gani ku amma ba za ka haɗa su duka da duka kala uku a ruku'u ɗaya ta gani wallahu a'lam ai mafi karanci ne uku mafi karanci aka ce an gani ku imam al-hasan al-basri rahimahullah ta'ala eh, yake faɗin cewa sallah mafi cika shine kai tasbihin guda bakwai shine mafi cika yace tsakatsaki shine kai guda biyar ah, mafi karanci kuma kai guda uku kuma da imam ahmad ibn hanbal ya kai a cikin misali sarisal salam an gane su haka uku shine shine minimum ba kasa da wa kai kasa da haka wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ala muhammad wa ala ال muhammad. كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله